da yake nuna damuwarsa mukaddashin shugaban najeriya farfesa mi oshin bajo ya mika sakon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasa rayuwarsu a rikicin ƙabilancin na jihar taraba babban mataimaki na musamman ga mukaddashin shugaban Ƙasar, alhaji Hafisu ibrahim ya min ƙarin bayani gwamnatin tarayya ta yi hukwasa daga lokacin da wannan abu ya faru an kira mitin an zauna a ga ta ina wannan abu ya fara kuma ta ina za a magance shi a halin yanzu magana ma da nake maka ana ta kokari na kai dauki da taimako kuma da kai da wannan abubuwa da suke faruwa kuma shi kansa mukaddashin shugaban kasa in kana duba za ka ga an fitar da signal na nuna rashin jin daɗi da kuma kwantarwa da mutane hankali yawa abin da wasu daga cikin jama'a suke kokawa da shi shine cewar ana ci gaba da kashe-kashe kamar gwamnatin tarayya bata dauki mataki cikin gaggawa akan wannan batun ba me za ka ci akan wannan daga lokacin da aka fara gwamnati ta kira mitin na security mitin an zauna an yi magana kuma an faɗa cewa ana cewa mutane su kwantar da hankalinsu an ɗauki in an ɗauki mataki ba sai an fito an gaya duniya matakin da aka ɗauka ba amma duk wanda ya ci gwamnati ba ta ɗauki mataki ba bai wa gwamnati adalci. Misali an kai karin jami'an tsaro da sauransu wannan yankuna? Kamar eh kamar yadda na gaya maka cewa mitin da aka da aka kirawo har da shi kansa gwamnati Taraba aka kira mitin da kuma su kansu jami'an tsaro wanda suke da alhakin kare dukiyoyi na al'umma wato security chiefs sai da aka kira mitin na wannan domin da gaggawa a tsaye da abubuwan da suke faruwa a wannan yanki. Masana irin su Kabiru Ɗanladin Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello na ganin hukunta duk waɗanda ke da ruwa da tsaki a irin wannan rigingimu shine kadai abin da ka iya kawo ƙarshen wannan matsala. Babban abin da gwamnati za ta yi dole ne a hukunta ga mutanen da kan nauyin irin waɗannan rigingimu na farko wanda za ka tarar cewa yawancin su don siyasa ne don wannan rigiman da ka gani ko da wanda ya faru a taraba yanzu wato wanda ya faru a sassa na local government in ka bincika za ka tarar masu ɗaukan wannan nauyin wannan rigingimu yawancin su don siyasa ne masu neman mu na biyu kuma dole ne gwamnati ta ainihin bincika ta kama mutanen da suka ainihin shiga cikin wannan rigima wato wanda suka ɗauki makami suka yi ta kashe mutane sannan na uku kuma wannan ainihin hukunta mutane ɗin ya kamata ya zamanta a fili da kowa kowa da kowa zai san wato babban abin takaici a arewacin najeriya za a ga cewa duk rigimin da suka faru imma a kaduna ne ko plateau ko kano wato rigimi na kabilanci ko addini za ka tarar ba a hukunta mutanen da suka ainihin da cikin waɗannan rigimi abin da ya kamata a yi shine tabbas ne gwamnati ta hukunta mutane. A arewacin Najeriya dai baya ga tarzumar Boko Haram, jihohi irin su Filato, Kaduna, Nasarawa, Benue, Zamfara da Taraban kanta na sahun gaba wurin fama da rashin tsaro. Abin da masana ke cewar gwamnatin kasar na da jan aiki a gabanta. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.